Yawa salamu alaikum. Abin da yasa nake so zan magana da ke kera shi da Adamu Abdullahi. Ba wani abu bane ba ina so na gaya miki martaban mata na gidan aure. Saboda ki san da cewar wannan rawar da suke yi da kika ga suna yi to su matan abin yayi musu kyau ne. ke kuma abin da yasa kike faɗar irin wannan wai su daina to ai ke saboda kin ga kun daina kasuwa ne saboda kun ga abin da kuke yi ku yan drama kin ga cewar su ma mata na gidan aure za su iya yi to wannan kuma kin san wannan abu ne daga Allah daman bai kamata ku yan drama ma ku dinga yi mazan mu suna kalla ba mata na gidan aure ya kamata su dinga yi mazajen su rawa su kalla saboda haka ba ki da aji ne shi yasa ke kuma party slow motion abin da nake so na gaya miki ki daina cewa kin ga maza uku zaki bi su ko kin bi su ba kalar ki suke so ba ba sa son ki biki ga matan su ya suke bane ba irin ki bane to saboda haka ki ja tsumman rayuwar ki ki je ki samu daidai da ki amma su ba irin ki bane ba kin gane ni wannan shawara na ba kuma rawa yi ta tayi an tayi kenan mata na gidan aure su yi wa mazajen su rawa shine cinyewa da jaruma ba da zuciya ta ba komai ruwa da iska aka yi ba za na daina kewa ba idan na samu sharar samun ke ba za na ɗauka kowa ba ni ban ga mai harara ba bari na walwala ka a cikin gidan nawa? Baki tashi yi min rawa ba sai da kika ɗaura kyamara a kan ki rawa saboda ki baza duniya ta gani? Baby challenge ne kowa yana yi. Ni za ki dawo challenge? Ina matsayin ki na matar aure ga ki matar aure ga ki sayyada? Baby challenge ne. Challenge challenge. Baby challenge ne. To ki tafi gidanku. Ki tafi gidanku na ga yanzu tafi gidanku in kika tarbiyyar ta dawo. Baby. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. El yanzu kuna kallon ire-iren abubuwan da ke faruwa kan zagi da ake ta yi na matan aure sun fito suna ma mazajensu rawa to sai su ƙi albashi yanzu ku kuna kallon wannan abin ya yi daidai har wata rashida ko wata rashida wata fm ma wai ta fito ta yi bidiyo aka ce bidiyon ma da ta yi ko gyale babu kuma wai tana wa'azi ma maza wai cewa su daina eh, mata su daina postin mazajensu to saboda me za su daina postin mazajensu karuwansu ne koko eh, dadaransu suka yi postin i am very sure duk macen da ta yi postin da sanin mijinta Hmm? in babu zai ce a nan take koda abu ne ma na san zai iya cewa kai ka wanda ya postin wannan abun ko ku deleting tunda ai by now sun su mazan da take ce ma gumaka sun san cewa eh sun san cewa in abu ya shiga media dole ya sparking dole ya yi abu hmm? tsakani ga Allah fa ni ban faga abin da aka yi wanda ba daidai ba ba musulunci ba ni ban gan shi ba abin da ya sa na yi wannan magana saboda ai maganan musulunci aka shi kan addinin musulunci ya hau hukunci ne babba wanda ya hau kan budurwa ya hau kan bajawara ya hau kan mata aure shi fa addinin musulunci in magana shi ake yi fa social media nan gabaki ɗayanta sai dai a bashi kowace tun daga budurwa bajawara mata aure fa sai dai kowace ta daina social media a daina whatsapp especially groups da ake budewa wanda zaka ga matan aure da mazajen aure duka kowannen mu mazajen mu na ciki matayen mu ma muna ciki kuma muna mu'amaloli wanda bai halatta ba daga lokacin da aka sa ɗiya mace ta yi aure ai ya kamata a ce ta daina mu'amala da mijin wani ko wani ko wata ko da budurwa ce ke kuma bai halatta ba saboda ai abin da ake yi a whatsapp ma ya kazanta. wani ta nan zai samu namba ɗiyaka eh, wadda budurwa ce eh, wani wata bajawarar tun da ita ta ma tana ma da experience in fact ma a jawarawa ma abin yake da that eh, ma'ana nan abin ke da haɗari yake da ƙazanta tunda ke kin yi auren ma kin san yadda auren yake kin ɗanɗana shi Eh? nan za ka ga wani ya sarɗaɗo ya anshi number eh, ya yi maki magana eh, ta private daga nan aka san tsiye da ake yi to akwai haɗarin da ya fi wannan kuma ana yi mutane ba su magana za ka ga ga manyan mutanen ga malaman ga kowa da kowa za ka gansu an buɗe group ana ana ana maganganu ana muhawara ana dariya wannan ya halatta ai bai halatta ba so ni ina kira ga mata da maza su daina kallon laifin wasu su danna nasu su laifin kowa kowa na da laifi wannan social media sai dai gyaran allah wannan social media sai gyaran allah wanda duk ya ce wai ya fi wani tsoron Allah a dai wannan zamanin da ake na social media ko tsoho ko yaro ko budurwa ko bajawara ko mata aure gaskiya ban gansa ba ƙarya ne dukkan mu'amalar da ake yi ba a kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ba saboda haka wani ko wata ta fito tana wa'azi ma sai in ga abin kunya ne in facebook ne mutum ya san kana da aure tun da gashi na abin nan ɗinka bayo ɗinka ka faɗa ka ce married amma za ka ga wani kato ya ya ya zo ya yi ma magana assalamu alaikum ya baby ya kiki ya ga cewa kana da aure kuma kila gashi nan ma ya ga an sa married to kaza so many people sai ka ce masu baka baka san ina da aure ba shi ma sai in mutum ya matsa baki magana kin ki mana magana kaza da kaza da kaza sannan zaka ce buɗe baki ka ce wai baka san ina da aure a kina da aure ai ban san kina to bai diba eh, eh, eh, bayo ɗinka status ɗinka ya ga matsayinka su gaskiya maganan mutane su fito suna kalubalanta wa'annan maganganun wai mata akan ma wai a tsaya ana magana akan mata aure da mijinta na sunna ana irin wa'annan maganganun ni sai in ga bai dace ba kawai kowa ya rufe bakin shi kawai ya sa masarauta Allah kai dai kawai ka je zuciyarka ka yi abu mai kyau ka roƙi Allah ya sa ka shiga aljanna amma magana wai wani ko wani wani ya fi wani ban gan shi ba har yanzu ban gan shi ba banda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh, da sa da aka yi masa alkawarin cewa za su shiga aljanna to amma a yanzu dai tabi'u tabi mu ba ma mu cikin tabi'u tabi ai wai sai ka ji wai mutum ya danna laihin shi wai ya ga wani kowa na fama da guntun musiba shi da guntun problem din shi da guntun tension din shi wai sai ya zo yana kalubalanta Mm? kawai dan an ga cewa matan aure sun sun sun nannaɗa mazajensu wannan covid-19 ta sa an yi lockdown kowace mace ta riƙe mijinta kila wata bajawarar ko budurwar ta saba da mijinka ta kira ƙila ta ji an sa switched off ko kuma ta kira ta ji an yi blocking ɗinta to Allah ne dama an ce ai wata wata disaster din ko kuma wata annoba ai an ce dama gyaran Allah ne to wannan yayi gyara alhamdulillah yayi gyara ga masu gyara an samu gyara enough an samu gyara mu kama an gode ma Allah matan aure alhamdulillahi tunda har ga abu ya zama topic ana magana ana kalubalen kuma duk abin da kaji ana kalubalanta shi ana magana akan shi abin ya girmama ya zafafa alhamdulillahi Allah ya kawo gyara kuma Allah ya kawo canji ya damƙa ma mata mazajensu a hannu wata sai mijinta ya tahi in ya tahi tun sahe da ita da 'ya'yanta ba ta ganin shi sai in ya dawo yana can yana mu'amalolin shi ka san irin matan da yake can inda yake mu'amala ba akwai matan auren ba ba to duk ina ga sai dai a bar wannan duk ma'aikata mata a daina ɗaukan matan aure a daina ɗauka a koma kawai maza ke ke juya duniya su koma maza ke zuwa ofis maza ke a hidda matan auren a hidda 'yan matan a hidda jawarawan tunda ai bai halarta ba haka kawai abu ya zama topic abu gashi nan ma ya kamata a ce ana magana kan ya arewa wannan abun fa shi ke ciyar da mu baya wa'innan 'yan maganganun da kuma abin da ya kamata ka kwatan makanka yanci ka ki zuwa ka kwatan makanka yanci muna ji muna gani he zaɓa shugabanni a zalimai muke yi amma ba mu taɓa hitowa muka kalubalance su ba sai abin da wanda ma na sunna to so ake su je suna rawa da karuwai so ake su suna rawa da karuwai postin kuma sai ka ƙi tun da abu ne wanda ba wani addinin da ake bi da za a ce wai kakai postin in magana post ne sai a ce wai ka kai posting yo